كلا لو تعلمون علم اليقين تباس دا أتي sani sani na نحقيقا cewa za a tashe ku a gaban Allah kuma ya yi muku sakayya akan ayyukanku da ba ku shagalta da alfahari da dukiya da 'ya'ya ba.